This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com. Da masu aure barkanmu da wannan lokaci na ranar 24 ga watan Yulin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Da farko ga kanin labaran duniya. Mahmud kanin labaran na cewa yau Juma'a shugaban kasar Amurka Barack Obama zai isa babban birnin Kenya Nairobi inda zai halarci babban taron bunƙasa kasuwanci na kasa da ƙasa. Sakataren Amurka Sakataren tsaron Amurka Ashkata zai haɗu da shugabannin Kurdawa a lokacin da ya kai ziyara babban birnin Iraki. kasar turkiya ta ce ta kai hare-hare ta sama kan isis a syria to a najeriya sanatoci da ke wakiltan yankin arewa maso gabashin kasar sun ba da kwarin gwiwar cewa za a yi nasara a yakin da ake yi da ƙungiyar boko haram duk da karin hare-hare da ake samu to shin waɗanne irin shirye-shirye gwamnatin muhammadu buhari ke yi wajen ganin an tallafa wa yankin na arewa maso gabashin najeriya domin ya farfado kasuwanni an lalata ko wuraren bauta coci ko masallaci duk barnan nan ta shafe ana fata za a gina ko ko yaya girman matsalar cin hanci da rashawa take a jamhuriyar Nijar ko ta fannin yaƙi da cin hanci da rashawa yau in ki ɗauki eh, musamman abin da ake ce ma'aikatan Nijar duka ma'aikatan Nijar ina ganin abubuwa ne wa'anda inda zo ka zo ka gaida wasu kana baka jin daɗi to duk za ku ji waɗannan a cikin shirin namu amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya yau juma'a shugaban kasar amurka barack obama zai isa babban birnin kenya nairobi inda zai halarci babban taron bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa wanda zai nuna yadda ci gaban tattalin arzikin tattalin amurka ke da alaƙa da ƙasashen afirka kenya da ita ce kasar mahaifin shugaba obama kuma wannan ita ce tafiya ta farko a gurinsa tun da ya zama shugaban kasar amurka hakan ya sa ziyarar ta zamanto mai muhimmanci ziyarar shugaban ta zo ne kusan karshen shugabancinsa watakila ya jinkirta ta ne a dalilin tuhumar da ake yi wa shugaban kasa uhuru kenyatta kan laifukan cin zarafin bil'adama amma kotun laifuka ta kasa da kasa ta watsar da tuhumar a dalilin rashin ingantacciyar shaida shugabannin kasar biyu dai sun shirya haduwa a lokacin ziyarar shugaba obama kasar kenya an tsarora matakan tsaro a birnin nairobi kenya da ta kasance kasar da 'yan ta'adda suka rika kai hare-hare a 'yan shekarun nan yan kungiyar alshabab ne ke daukar nauyin waɗannan hare-haren a dalilin rawar da kenya ke takawa wajen taimakawa makauciyar ta somalia wajen yaƙi da kawar da ta'addanci a ƙasar ranar lahadi mr obama zai wuce ƙasar habasha ya zama shugaban amurka na farko da ya zarci ƙasar ana kyautata tsammanin zai haɗu da firaminista ya kuma yi jawabi ga kungiyar tarayyar afirka wadda take da hedikwata a addis ababa sakataren tsaron amurka ash carter zai haɗu da shugabannin kurdawa a lokacin da ya kai ziyara babban birnin iraki kata ya sauka a birnin irbil da safiyar yau juma'a inda ake tsammanin zai tattauna da shugaban kurdawa mas'ud barzani wanda ya kasance babban aboki ne ga hukumomin washington mayakan kurdawa dai su ne ke kusa da afagen dagar yaƙi da ƙungiyar isis a kudancin iraki wanda ya zamanto yanki da ke makwabtaka da ƙasar syria amurka na taimakawa mayakan kurdawan amma shugabansu barzani na korafi kan cewa taimakon ba zai isa ba wajen yaki da mayakan na isis kata ya isa kurdistan ne kwana ɗaya bayan da ya ziyarci bagadaza inda ya gana da sojojin haɗin gwiwa tsakanin amurka da iraki a ci gaba da yakin da ake yi da ƙungiyar ta isis ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar turkiya ta ce ta kai har-hare ta sama kan ISIS a syria a wani yunkuri na ganin an dakile ƙungiyar ta masu tsaron ra'ayi. Jirage uku ƙira F-16 ne suka tashi daga birnin bakir da ke kudu maso gabashin Turkiyya a safiyar yau Juma'a sun kuma auna mayakan da ke tsallakin iyakar Turkiyya a lardin Kilis a cewar ofishin Firaminista. Wata sanarwa ta ce jiragen saman sun jefin jefa mai hudu a wasu hedikwatar ISIS har biyu. da wani guri da 'yan kungiyar ke haduwa kafin jiragen su koma sansanin su lafiya a lokacin da firaminista dovitoglu yake magana da taron manema labarai ya yi rantso gwamnatinsa ba za ta kawar da kai ba ga harin da ake kai wa turkiya mr davutoglu ya ci gaba da cewa daga safiyar yau sojojin turkiya za su yi amfani da umarnin da aka ba su daga gwamnati za kuma su auna duk inda aka ce musu ba tare da samun tangarɗa ba har sai an ga bayan su wannan dai shine karan farko da turkiya ta yi amfani da jiragen sama wajen auna mayakan isis a syria haka ma yau juma'a jami'an turkiya sun ce sun kame mutane 251 a lokacin wani sumame da 'yan sanda suka yi kan 'yan kungiyar isis da mayakansu da ke wurare a faɗin ƙasar jami'an 'yan sandan jihar louisiana da ke amurka sun bayyana mutumin nan da ya buɗe wuta jiya da a yammacin alhamis kan masu kallo a wata sinima wanda ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu bakwai kafin ya harbe kansa lahira jami'ai a garin lafayette sun ce har yanzu suna neman ƙarin bayanai ga akan mutumin da ya buɗe wutar mai suna russell hausa dan shekaru 59 da haihuwa shugaban 'yan sandan garin lafayette jim craft ya bayyana shi a matsayin mutum mai taɓin hankali kusan dai mutane 100 ne ke cikin wannan sinima suna kallon fim mai suna train wreck a lokacin da ɗan bindigar ya harbi mutanen da suke kallon fim da wata karamar bindiga craft ya ce da alamar mutumin ya zo da shirin ya kashe mutane sannan ya gudu amma iso jami'an tsaro cikin gaggawa ne ya tilasta masa komawa cikin sinimar inda ya kashe kansa daga baya har yanzu dai ba a san dalilin da ya sa aikata wannan kisa ba hukumomin kasashen turai sun bayar da izinin ci gaba da wani sabon magani rigakafin malaria hakan na nuna alamar maganin zai samu amincewa daga hukumar lafiya ta duniya who a turanci hukumomi masu kula da magani na tarayyar kasashen turai sun faɗa a yau juma'a cewa za a iya amincewa da a yi amfani da maganin mai suna muscaris ga ƙananan yara duk da cewa ya nuna bambancin sakamako a lokacin da ake gwada shi kamfanin Glossmith Klein ne ya yi maganin tare da haɗin gwiwar gidauniyar Bill da Melinda Gates Foundation, wanda ya zamanto su na malaria na farko kenan. A cewar hukumar lafiya ta duniya, maganin zai taimaka wajen kare cutar cizon sauro da ke kashe mutane 584 a duk shekara. Hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da kaso 75 cikin 100 na mutanen da cutar malaria ta kashe yara ne ƙanana kuma yawancinsu daga nahiyar afirka suke a lokacin da ake gwadon maganin an yi amfani da yara ƙanana 'yan watanni goma sha bakwai da haihuwa an kuma ga cewar kashi hamsin cikinsu maganin ya yi musu aiki a farkon shekarar To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To inda ake ci gaba da samun ƙarin hare-hare a wasu sassan Najeriya musamman ma a arewa maso gabashin ƙasar. Sanatocin da ke wakiltan yankin sun ce suna da ƙwarin gwiwa za a yi nasara a yakin da ake yi da ayyukan ta'addanci. abokin aikinmu abdulaziz adili turo ya tattauna da sanata ahmed abubakar ɗaya daga cikin sanatocin da ke wakiltar yankin inda ya mai ƙarin bayani kamar haka eto eh to ai dama an san ko da ke ko da yake ko ya san maganan boko haram yadda ake faɗa da hannun mutane da yawa a ciki tunda ya zo ya zama shugaban kasa kuma kaga dole ne mutane da yawa wanda suka san ba su da gaskiya a najeriya a gigice suke haka boko haram ɗin wanda suke tallafa musu musan dole wasu ne suke ba su kuɗi wasu ke ba su information wanda suke amfani da shi na abubuwan da suke duka wanda su ma yanzu sun tsorata ba da za su ba su abin nan shi yasa in allah da yanzu ba da za a yi hari kamar na dace an gama gari ko wani abu sai dai su je wani ruri kaɗan su jefa gun a nan da jefa a can wanda kuma in allah yadda yanzu za a yi maganin sa ba da nusa ba abin da muka gani shine ga ganin ku zai ɗauki wasu matakai wajen tattalin arziki da taimaka ma wannan state in wannan wuraren da wannan boko haram yau kamar wasu maiduguri wata foscom da su da maturu wanda ana tamaha talauci na cikin abin da ke sa mutane shiga ta'addanci kwarai da gaske wannan dama abin da yake a mu ma mutane sanatoci na notice gaba daya abin da muka sa rai muka ce dole ne a bamu kamar marshall plan wanda za a taimaki wannan jihohin yadda za a gyara duk eh, infrastructure da aka bata a sa yara yadda za su koma makaranta a gyara tattalin arzikin jihohin nan so da dama talauci ne duk bugun illan a bayan abin da jawo abubuwan duka in allah da kuma yi maganin talauci dina aka gera mana hanyoyi da makarantu kamar yadda kuma shugabannin kasashen duniya bakwai suka yadda suka ce za su yi kuma abinda ma aka yi tattauna da tsakanin buhari da shugaban kasan amurka kenan ka ce duk abin da ake so a gaya masu in allah da za su yi da kansu su gyara wajajen nan za su samu a kori mutanen nan ko mutanen nan su samu aikin yi don a daina talauci ɗiya kawar sannan kuma a samu zaman lafiya sanata ahmed abubakar kenan a tattaunawarsu da abdulaziz adili toro to dangane da batun ire-iren tallafin da yankin na arewa maso gabashin najeriya ke bukata domin farfadowa abokin aikin misali garba ya zanta da mai baiwa shugaban najeriya shawara na musamman kan hakan yada labarai wato malam garba shehu yayin wata ziyara da ya kawo mana ofishinmu a nan birnin washington abu ne da yake yana ma shugaba muhammadu buhari yi kaikayi a cikin zuciyarsa yana so ya yi saboda ga duk wanda ya ga abin da ya faru ga 'yan uwa namu musamman wayannan jihohi hmm. borno adamawa da yobe yanzu mm. kuma an kawo plato da kaduna an hada don su ma ta'adin 'yan ta'adda ya yi musu barna sosai wurare da yake an rusa an kone asibitoci an rushe ko kuma an kone makarantu da tituna gada an karya gadoji mm. har kasuwanni an lalata ko wuraren bauta coci ko masallaci duk barnan nan ta shafe su ana fata za a gina wayannan abubuwa tare da abin da najeriya take da shi kuma muna neman taimako daga kasashen waje akwai zama da za a yi da bankin duniya da shi banki na kawo haɓaka ci gaba wato imf ke so na mm, ce mm, mm. da world bank waɗanda ike eh, eh, shugaba muhammadu buhari yana son ya gayyace su don a fara tattaunawa a ga cewa shin ya za a yi a farfado da tattalin arziki a wannan yanki domin ita wannan fitina mhm. da ake fama da ita mm. ai ba ta samu gindin zama ba sai da ta zo ta samu babu a hannun mutane yau idan da ta samu talauci wato kana cewa kana faɗa min cewa talauci shine Umar Uba Isa ah, wannan ko an yi magani na, fituna na Boko Haram da bangaren mm. soja mm. idan ba a fuskanci magana tattalin arziki da yanayin rayuwa na talaka ba mhm. ai ba a ci ribar komai ba saboda haka waɗannan abubuwa tare za su tafi eh, eh, shawo kan boko haram da kuma shawo kan babu da talauci gwamnatin american su bankin duniya da sauransu da su kasashe masu arziki na g7 dinnan muna fata za a tallafa a fito da wani shiri wanda yake zai dawo da rayuwa wato wadda take mai ma'ana ga talaka don shi ma ya san cewa ana yi da shi harkar duniyan nan. rame walla be kano za mu je wai zaman wani ba na mu ba abin wani ba na mu ba gidan wani ba na mu ba uban wani ba na mu ba uwan wani ba ta mu ba kiɗan zane na zane kuma ɗalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a wata ziyara da ya kawo mana a nan Washington Asumana Malam Isa wato ɗaya daga cikin 'yan majalisar tarayya ƙarƙashin jam'iyyar PNDS ya zanta da abokin aikinmu halima jimarau kan batutuwa da suka shafi cin hanci da rashawa da yawa kasar katutu amma ta fara tambayarsa ne kamar haka ina kuka gaza cikin shekaru hudun nan da kuka yi kuna mulki ina jam'iyyar PNDS tarayya ta gaza. Ba ki san ki san abubuwan da aka yi wa'anda ya kamata a ce rawa ta Saboda yawanci idan shugaban kasar Nijar ya zo nan duk abubuwan da yake hodi an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza. To menene wani kaza da kaza da kaza ne ba ai ba a ina aka gaza. Eh, cewa mai an ka gaza ina son da wannan fanni halima in ce miki lalle eh, milkin kasa a shekara hudu ba ko milkin kanka ma a shekara hudu ba wani abu ne balle milkin kasa kenan in aka doka cewa da nijar kasa ce talaka kasa wadda eh, kowa ya san ta fuskanci matsaloli ba kanana ba ina ganin duk sakamakon da an kai sai a ce mu ne na koti mu ne na baya a cikin tsare-tsaren tattalin arziki da sauransu wannan abun ya kawo cewa kenan ƙasa ce inda matsala ta wadata yawa to kenan duk abun da za a gani eh, ta fannin eh, ayyukan da gwamnati ya kamata yi sai a dibi cewa da abun da mun ka yi alkawalin mu yi an yi shi ko ba a yi shi ba e, cikin wannan wurin ne ya kamata in zo in gaya miki abubuwa waɗanda mun ka ga cewa da eh, inda a sake yi ne akwai fannoni da dama waɗanda ya kamata a ce yau mun gyara kuma mun yi banciya mun gaza wuraren da aka gaza ba ni cewa an gaza saboda tahiya ce mai yawa kin san tahiyar mulkin kasa ba tahiya bace ta ayi a tsaya ta ayi ne inda an ka kai inda lokaci wa'adin ka kai wani ya ɗauka shi kenan akwai waɗanda sun kai ayyuka waɗanda kan mu zo mun katar da ba a yi da su ba ko kuma ba a yi su ba ma amma an tsara a takardu mun ka ɗoka mun kai ko kuma mun ka tsara mun ka ida kenan ban iya cewa an gaza ina ɗauka miki fanni kamar yadda eh, muke cewa an yi ayyuka cikin Nijar in ki ɗauki ta wannan fanni akwai wani fanni wanda ya kamata a kama gyara saboda ba kowa bai san abun da an kai cikin ƙasa kenan wajen sadarwar da abun da aka yi cewa da communication ina ganin wannan wajen ko shugaban ƙasa da kanshi ya ce ya kamata a kawo gyaran huska saboda ya kamata a ce a cikin ƙasa ko kuma a ƙasashen waje an san menene mun ka yi wannan wajen ina ganin banciya an gaza mai akwai gyaran huska da ya kamata a kawo ko ta fannin yaƙi da hanci da rashawa yau in ki ɗauki eh, musamman abin da ake ce ma'aikatan Nijar duka ma'aikatan Nijar ina ganin abubuwa ne wa'anda inda zo ka zo ka gaida wasu kawana baka jin daɗi kenan a wannan wajen ma ya kamata a ce mun sa kai mu an ci gaba da kokowa saboda a ga an samu ƙasa inda ake ma kowa adalci talaka da mai kuɗi su zam ɗai talaka da mai iko su zam ɗai a yi musu aiki eh, yadda ya kamata kenan kamar bayanan da muke samu game da cin hanci ina zuwa maganar da kai ka nuna cewa kamar da za a iya a ƙara yin yadda abin da aka yi a wannan yaƙi da cin hanci da rashawa mm. saboda akwai bayanan da ke nuna cewa a cikin wannan gwamnati akwai 'yan jam'iyyar pnds tarayya waɗanda aka samu da wannan laihi na cin hanci da yin rubda ciki da dukiyar jama'a ba zan ce miki a cikin yan jam'iyyar pendes tare sai in ce miki a cikin ƙasa akwai abubuwa waɗanda suka wakana waɗanda lalle wani biyu waɗanda suke ba da bayanan suna ɗan ƙara musu gishiri amma ba a ce tabbata ba ƙarya ne akwai abubuwa waɗanda suke faruwa waɗanda fi sabilillahi ya kamata a ce an tsaya an gyara su ta fannin cin hanci da rashawa. madalla gaida mawakan jamhuriyar Nijar yanzu agogo muna cewa karfe 11 ne da minti 17 wato hudu kenan da minti 17 a jamhuriyar ta Nijar. Ana sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu. Shin ya yi daidai gwamnatin demokuraɗiyya ta dinga kama malaman addini tana ɗaure su ba tare da bayyana musu laifukansu ba? yi maka shuni a ce kai dan boko haram ne a yi amfani da wannan dama za ku ji wannan a mu na yau jama'a masu mu assalamu alaikum barka da wannan lokaci malam imam sani churoma ya samu kansa a hannun 'yan sandan farin kaya wato sss a jihar yobe da ke najeriya ana gobe zaɓe na yi bayani akan abubuwan da suke wato zaɓe hmm. na yi bayanai akan ga 'yan takara guda biyu kowa zai iya zaben wanda ya zai wanda ya ga yi masa hmm. to sannan kowa ya zaɓi wanda ya ga masa mai na gani ita ce bima waɗanda suke jagorantar gwamnati daɗi ba hmm. aka ce na zage su na yi musu ba daidai ba na yi aka je maganganu dai da sai hukumar sss suka kira ni bayan an yi zaɓe an gama ss wato hukumar 'yan sandan farin kaya kenan yawa sanda kake wa'azi malam ka ɗauki ɓangare ka nuna ga ɓangaren da kake so a zaba gaskiya ban nuna ba sai da ya share kusan wata ɗaya a hannunsu ba tare da gurfana a gaban kuliya ba yan ne suka kai ni da suka suka je wajen soji suka ce to ga wannan mun zo da shi shi ne sai suka sa ni sel suka yayin da ake ajiye yan boko haram aka ajiye ka inda ake ajiye yan boko haram yawa ne ce ya kai kasan inda ake ajiye yan boko haram ne koyi gat commander din nake tambaya nake ta yanzu nan kun zo an zo an ajiye nan shiru har yanzu ne ne ake ne ke ne yake a nan din da akwai yan boko haram amma duk mun dauke su mun an kai su kuyi kaza nan ne ni gane cewa eh to ashe dama wannan guri an gina shi ne tun boko haram ne to ko su waye suka sa kai masa haka bayan an yi kwana talatin da biyu to sai wani intelligence ya je sami ne ke yawa amma da an shiga a sake sani ta alhamdulillah sojoji tun da ni ke gaskiya ba wani tambayin da suka yi babu wani magana game da wani abu daban a ƙarshe idan ni tambaye sun ce menene hikimar haka ne sai ce a ah, gaskiya su ba laifin su ba ne su hukunci harka ta tsakaniya da ss ne yake kuma ss ma wai su abin ya fi tsarin su ne abin na daga wayoyin su manya ne daga gwamnati inda suka ce a kawo ne suka zo aka fito da ni sai suka ce ni to gaskiya yanzu inda ya faru sai in yi hakuri ba wani abu faru ya kamata ya kwantar da hankalina daga baya kuma aka ce mishi an hana shi jan salloli biyar a rana da sallar juma'a gwamnatin jihar yobe an hana ni da ke karin sake yi sallar juma'a kuma karin sake limanci na kamsa salawat kuma karin sake wato kamsa salawat wato salloli biyar da ake a rana eh su ma karin limanci karin jagoranci kuma kaka sake jagorancin sallar juma'a kaka sake jagorancin eh. salloli biyar a rana yawa in ji kamar su wa'in wa'annan da suka gaya mini saboda haka na share sama da kwanaki biyu ina neman audu bego wanda shine sakataren yada labaran gwamnan jihar yobe ibrahim gaidam amma ban same shi a waya ba na buga mishi sau goma sha wani abu kuma na aika mishi sakonni sai da ta kai ta kawo idan na buga sai in ji an ce The number you are trying to call does not exist. Please check the number and try again. Kuma Malam Audu Bego shi kadai ne jami'in labarai da gwamna Ibrahim Gaidam ya naɗa. tun bayan sake zaɓe da aka yi na watannin baya to tun da bai ɗauka ba bari mu taɓa wani batun na daban ƙungiyar mahaddata alkur'ani a najeriya ta ce tana da hanyar magance barar yara masu karatun allo ga wakilin murya amurka mustapha nasir batsari matsalar yawon barace-barace ga yara masu karatun allo a yankin arewacin najeriya matsala ce da ta daɗe ana fafutukar magance ta To a yanzu haka dai wata sabuwar kungiyar mahaddata alkur'ani da suka yi karatu a makarantun tsangayar sun lashi takobin ganin sun kawar da barar a tsakanin almajiran allon Sheikh Hassan Musa shine shugaban kungiyar a nigeria. Barar da muke magana ita ce bara ta ƙananan yara wadda aka duba almajirai 'yan tsangaya da suke bara a kantuna da tituna da tashoshin mota da wurin da duk bai dace ba za a ga shekarunsu baya wuce shekara goma sha biyar. Sarkin malaman jihar Niger wanda kuma shine sakataren yada labarai na kungiyar Alhaji Mamman Damariga ya ce suna da ƙwarin gwiwa akan wannan aiki da suka sanya a gaba. Tabbas in aka mika aikin nan inda ya dace sun san hanyoyin da za a bi a gyara wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madala a gaida Mustapha Nasir Basari. Ana sauraron shirin Musulunci tushen rayuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe jama'a kudaden aikin haji sun yi tashin gauran zabo a wannan shekara. Ga wakilin murya Amurka Nasiru Adam Hikaya. Farashin matakan kujerun uku sun hada da babbar kujera tashi daga arewacin Najeriya naira dubu ɗari takwas da casa'in da bakwai da ɗari hudu da saba'in da shida da kobo hamsin da tara. Kudu naira dubu ɗari tara ne da biyar da ɗari biyar da hamsin da shida da kobo hamsin da tara. Matsakaiciyar kujera tashi daga arewa naira dubu ɗari bakwai ne da casa'in da takwas da ɗari hudu da saba'in da shida da kobo hamsin da tara. Kudu kuma naira dubu ɗari takwas ne da shida da ɗari biyar da hamsin da shida da kobo hamsin da tara. Karamar kujera daga arewa naira dubu dari bakwai ne da hamsin da shida da dari hudu da saba'in da shida da kobo hamsin da tara. Kudu naira dubu dari bakwai da sittin da 56,556 da kubo 59. A zahiri an samu karin farashin kujerar daga wajajen naira dubu hamsin ga karamar kujera zuwa kusan dubu ɗari ga babbar kujera. Guzurin alazai yana nan kamar yadda aka saba mafi karanci dala ɗari bakwai da hamsin zuwa mafi yawa dala dubu ɗaya da ɗari biyar. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madala a gaida Nasiru Adami Alhikaya. To jama'a abin da muka tanada kenan a wannan juma'a sai wata na insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai Komai uba bai zo ba, kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. To sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC za kuma iya sauran mako da shi ake so akan adireshin mu na intanet wato voahausa.com yanzu ga wannan sanarwar. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. cuta mai cutarwa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da duk kuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa cutar mai badawa kamar Allah da fatan Allah ya kare mu baki ɗaya yanzu ga sarfil Hashim gumil da takaitattun labaran duniya Yau Juma'a shugaban ƙasar Amurka Barack Obama zai isa babban birnin Kenya Nairobi inda zai halarci babban taron a bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa wanda zai nuna yadda ci gaban tattalin amurka ke da alaƙa da ƙasashen afirka kenya da ita ce ƙasar mahaifin shugaba obama kuma wannan tafiya ita ce ta farko a gurinsa tun da ya zama shugaban ƙasar amurka sakataren tsaron amurka a carter zai haɗu da shugabannin kurdawa a lokacin da ya kai ziyara babban birnin iraki carter ya sauka birnin erbil a safiyar yau juma'a inda ake tsammanin zai tattauna da shugaban kurdawa mas'ud barzani wanda yake aboki ga washington ƙasar turkiya ta ce ta kai har-har ta sama kan is is a syria a wani yunkuri na ganin an daƙile ƙungiyar ta masu tsauran ra'ayi jirage uku kira f-16 ne suka tashi daga birnin diyabakir da ke kudu maso gabashin turkiyya a safiyar yau juma'a sun kuma auna mayakan da ke tsallakin iyakar turkiya a lardin kilis a cewar ofishin firaministan wata sanarwa ta ce jiragen saman sun jefa mabamai har hudu a wasu hedikwatar is har biyu da wani guri da 'yan kungiyar ke haduwa kafin jiragen su koma sansanin su lafiya a lokacin da firaminista dovitoglu yake magana da taron manema labarai ya yi rantsuwar gwamnatinsa ba za ta kawar da kai ga harin da ake kai wa turkiya ba ƙasar turkiya ta ce ta kai har sama akan isis to na ga sarfili ma an daga mana hannu zan dakatar da kai a nan masu duka duka abin da ya yi sauka nan a daidai wannan lokaci sai kuma da daren Allah da mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilin da kuka ji da kuma wadda ta ba da umarni wato mrs julie leathers gresham da injiniyan mu ne mr wagner robert mahmud dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc